lamura da sauran harkokin yau da kullum sun tsaya ce sakamakon wannan yajin aikin gargadi da 'yan kungiyar ta 'yan keke na kai wato 'yan acaba suka fara ga jihar adamawa domin nuna fushinsu game da wannan sabon doka ta amfani da lasisin tuki wanda hukumar kiya hadura a Najeriya da aka fi sani da road safety ta kaddamar akan kuɗi naira dubu hudu da ɗari ɗaya. To wai koya wannan yajin aiki na masu keke na ya shafi tattalin arziki? gari ta bakin wasu da lamarin ko ya shafa. Eh wannan abun gaskiya mu ba mu ji dadin shi ba saboda gwamnati sun yi gaggawa don mu mun sha wahala sosai yaran mu masu tafiya makaranta sai ka yi dogon tafiya wasu yaran ma da yawa ba su tafi ba. Tattalin arziki dole ne zai shafi mutane wani sai ka je fitan da za ka yi ka je din wasu suna zuwa su sha mai wasu suna samun abun nan a ciki akwai wanda suke karbar revenue ma aka hanya suna dai amfana da abun sosai ko wani guri aka kira ka ko kotu ko wani guri zaka tafi akwai inda gwamnati take karuwa ta wannan gurin a ya shafi talaka sosai gaskiya don yara na mayau da kafa na je digarun da na ɗauko su da kafa na haura har nefa da kafa ban samu mashin ba kaga ya shafe ni sosai to kamar kuma yan kasuwa fa a yan kasuwa ba mutane sosai a kasuwanni gari ko ina ba kowa dole sai ya hau mashin sai je wuri kuma babu mashina kaga ba yadda za a hau mashin wani ba zai iya fita da kafan shi ya taka ya je wuri ba gaskiya direbobin a ta sahu wato yan keke sun koka da wannan doka abubakar aliyu da kuma abubakar hassan na ko cikin matuka ke napep sun ma bayyana yadda suka ji da wannan sabon dokar da aka kafa a yanzu. Abubuwa ne wayanda ba su kamata ba an mana su wayanda bai dace a yi su ba ya kamata a mana adalci mu yan keke nafe mu ma yan Najeriya ne. An sa mana dokan da ya mana tsada just kuma an sa two weeks ya yi kaɗan ya kai two months or three months kudin ya yi yawa. Ba mu amince abin da aka sa mana kan cewa yanka dirabila su dubu hudu da dari biyar distrika na local government dubu daya dubu biyar da dari biyar to ina za mu fitar da dubu biyar da dari biyar su shugabannin gaba gida yauce suka tara mu mu sun yi mitin da mu sun gaya mana kan cewa za a ma ba mu an ba da dama mu yanka driving license wani shugaba ne wani shaman ne ya neme mu mu yi mitin da su akan mun amince kan za a yanka amma dubu da dari biyar driving license kudin abun nan shi ko komar bashir muhammad jimeta da ke ma cikin shugabannin kungiyar masu keke na a najeriya ya ce ko da yake wannan yajin aikin ba da yawunsa aka shiga ba to amma ko akwai fa abin dubawa eh a takaice duk da cewa ba ba, ba ta hannun kungiya suka yi wannan abun ba 70% na matasan Najeriya sun dogara ne daga wannan sana'a kuma masu ƙananan ƙarfi ne babban abin da muke roƙo ga gwamnatin tarayya gaba ɗaya shine don Allah ta sa hankali a game da masu wannan sana'a suna da babban gudunmawa da za su bayar musamman akan hakanta barbarewan tsaro domin wannan ababen hawan da su ake amfani ake yin abubuwa da yawa so yana da kyau gwamnatin tarayya ta yi tsari na musamman a wannan sana'a din musamman lokacin da aka bijiro da maganar driver license din nan da maganar plate number ba wani abu bane illa kamar da na yi bayanin kasancewar rashin kuɗin da za su biya wannan lasisi shi ya ja wannan abin. Me kuke da me a samu maslaha? Maslahan shi muna wayar musu da kai su yi hakuri, muna neman gwamnati daga har zuwa tarayya ta duba hanyoyin da za ta bi wurin ƙara lokacin da aka ce za a fita ɗaya ga watan takwas a ƙara lokaci aƙalla wata biyu wurin wayar musu da kai da training sannan a duba hanyar da za a iya tallafa musu da tallafin da za su samu sauƙin wannan abin shine hanyoyin da muke bi yanzu. Makonni biyu da suka wuce ne hukumar kare hadura ta Najeriya Road Safety ta ko sanar da fara yin katin lasisin tukin ga 'yan acaba da ake cewa dokar ma za ta fara aiki ne a ranar 1 ga watan Agustan gobe. Idris Afika, babban jami'in hukumar ne mai kula da sashen aiki da cikawa a shiyar Adamawa, ya kuma bayyana min manufar wannan doka. Shi maganar driver's license tsohon magana ne wanda a riga an sani akan cewa da can ba yadda za a yi mutum ya hau abin hawa ba tare da yana da driver's license. Amma na motoci amma keke na har yanzu aka Har da shi ma keke na fifa dama can akwai shi. Hmm. Class A driver's license dama na keke na ne da babura. Hmm. Wanda dama a riga an san shi dama shi driver's license ya fara daga class A ya kare kuma akan class J. Shi kuma ainihin class J na masu wato larura ne hmm. ko hannu daya ko ido daya ko kafa daya da sauransu wannan shine shine bayani akan driver's license koma da menene dai yanzu ko abin jira a gani shine koya lamura za su kasance sakamakon wannan yajin aikin da yanke keke na ke yi a yanzu ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya